Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma 19-31-49-60 sai kuma kilo hazibu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango 200.5 haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan rigamar shirin namu na farko a yau Litinin 17 ga watan Oktoba ga kanin labarai. Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwar cewa an so kaddamar da gagarumin fara kai hare-haren soja a kan mayakan isis sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zuwa yanzu amurka da ƙawayenta suna da damar ɗaukar mataki na zaɓin ransu a siriya a jiya a najeriya ne iyayen wasu daga cikin 'yan matan chibok da aka suka samu 'yancinsu suka yi ta tsalle suna murna da aka maido musu da 'ya'yansu To madalla kanin labaran kenan ta da kayar baya da kungiyar Boko Haram ke yi a Najeriya ya sa wani jami'in tsaro sake salon yaƙi da kungiyar sakamakon binciken da ya gudanar da ya nuna cewa ban taba gani muga mutanen da suke kisa na rashin imani irin na Boko Haram sai dai Adolf Hitler ne muka san da yana tara mutane yana kona su. Yau kuma a shirin ciki da gaskiya A makon da ya shige mun yi alkawarin kawo muku wasu 'yan damfarar da 'yan sanda suka damke a Katsina. Waɗanda suka yaudari mutane da cewar wai za su sayar musu da shinkafa da 'yan kwastam suka kwace da rahusa. To amma sai sawun giwa ya taka na raƙumi. To sai ku biyo mu ku sha labari kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a. Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwar cewa an soma kaddamar da gagarumin fara kai hare-hare na soja a kan mayakan isis don fitar da su daga birnin mosul wanda ya jima a hannunsu wannan sanarwar da aka bada ta gidan talabijin da safiyan yau litani ya nuna alamar cewa ana dab da soma kai gagarumin farmaki da rabon ganin mai girmansa tun lokacin da sojan amurka suka fice daga iraki din sa'o'i kaɗan kafin wannan sanarwar jiragen yakin iraki sun yi ta sako dubban takardun gangami a kan birnin na mosul ana kashedi ga mazauna wurin a kan wannan babban farmaki da za a kawo don a ceto birnin su don kansu waɗannan takardun da aka somawa an soma watsu ne bayan da aka share sa'o'i sojojin iraki da na kurdawa suna ta ɓarin wutan rokoki da suke harbawa abinda ya sa wasu suka fara zaton ko watakila manyan hare-haren kenan aka fara kaiwa a birni mafi girma na biyu a ƙasar ta iraki sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zuwa yanzu amurka da ƙawayenta suna da damar ɗaukar mataki na zaɓin su a syria sai dai ya ƙara da cewa amurka da turai ba su da ra'ayin amfani da ƙarfin soji duk da cewa rasha ta ƙi ƙaƙautawa da hare-haren da take kaiwa a syria Kerry ya gana da sakataren harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson a jiya Lahadi a birnin London kwana ɗaya bayan ganawar da ya yi da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da wasu manyan jami'an diplomasiya a birnin Switzerland. Kerry ya ce kada wani ya kuskura ya kuskura ya kunna wutar yakin basasa ko kuma ya haddasa rigima tsakanin manyan kasashen biyu masu ƙarfin soja. Bisa ga dukan alamu, Kerry yana bayyana damuwarsa ne akan abubuwa da ke faruwa a Siriya. kama daga matsalolin 'yan gudun hijira kisan gillan da ake yi wa fararen hula a birnin aleppo hare-haren rasha na goyon bayan gwamnatin shugaba bashar al-assad rushewar yarjejeniya da kuma kasawar amurka wajen kawo ƙarshen zub da jini da ake yi keri ya yi alkawalin Amurka za ta ɗauki matakin horaswa a kan Rasha saboda abubuwan da Rashan ɗin ke yi a garin Aleppo. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. a jiya ne a najeriya iyayen wasu daga cikin 'yan matan chibok da suka samu 'yancinsu suka yi ta tsalle suna murna bayan da aka mai da musu 'ya'yan nasu wanda 'yan ta'adda suka sace su kuma suka yi garkuwa da su sama da shekaru biyu a shekarar 2014 ne aka yi awon gaba da kusan yaran mata 300 na makarantar chibok da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya wurin da ya sha fama da rikicin boko haram da suka yi kokarin kafa daular musulunci inda kuma aka kashe dubban mutane wasu sama da miliyan biyu kuma suka rasa matsugunansu a makon da ya gabata ne 'yan tawayin suka sako mutane yaran mata 21 daga cikin wato ɗaliban na makarantar chibok kenan bayan tattaunawa na shiga tsakani da kungiyar agaji ta red cross da kuma gwamnatin switzerland suka yi an sako 'yan matan ne a ranar alhamis kuma an kai su birnin abuja ta sama sai dai ya ɗauki wasu 'yan kwanaki kafin iyayensu su iso zuwa birnin abujan daga yankunansu na karkara ko da yake 'yan matan da dama da aka sace su sun samu sa'ar arcewa bayan da aka sace sun har yanzu kuma dai akwai wasu 'yan mata da yawan su ya kai 197 a hannun 'yan tawayen gwamnatin ta najeriya dai ta ce tana ci gaba da tattaunawa don ceto sauran matan a wata sanarwa da ya ɗora a kan shafinsa na twitter a jiya lahadi ana sauran kimanin makonni uku amurkawa su yi zaben ɗan takara jam'iyyar republican donald trump ya shaida magoya bayansa cewa an riga an yi masa magudin zaɓe yanzu an sa ido a gani ko idan trump ya sha kaye a hannun 'yar takarar democrat hillary clinton a zaben na ranar 8 ga watan nuwamba ko zai amince da shan kaye ne ko kuma zai ci gaba da korafin an yi masa magudi idan kuwa trump ya ƙi yin jawabin bayyana amincewarsa da rashin nasara zai gurgunta tsohuwar aƙidar siyasa amurka ta shekara da shekaru da aka saba da ita ko a shekarar 2000 lokacin da aka yi zaben da ba a taɓa samun mai tarin rigingimu kamar sa ba ɗan takarar jam'iyyar democrat al gore ya amince da nasarar ɗan takarar jam'iyyar republican george w bush bayan da kotun koli ta ɗau wato ta dakatar da kirga kur'u a jihar florida ta kuma tabbatar da nasarar mr bush a halin yanzu kuma shugaban kasar rasha vladimir putin ya musanta sabon zargin amurka na cewa ita rasha ɗin tana kaiwa amurka hari a yanar gizo kuma tana ba'a a kan barazanar ɗaukar fansa da amurka take yi idan rasha ɗin ta yi mata shishigi a harkokin zaben amurka da ke tafe a wani jawabin talbijin da putin ya yi a wani taron manema labarai a jiya lahadi a india ya ce zancen tuhumar kutsin sakonni imel wani kokari ne da hukumomin na amurka suke yi don janye hankalin amurkawa daga abin da ya kira tarin matsaloli da amurka ke fama da su kalaman na putin sun zo ne kasa da kwanaki biyu da mataimakin shugaban amurka joe biden ya aiki da sako na kashedi zuwa ga shugaba putin mr biden ya shaida wa tashar talbijin na nbc a ranar juma'a cewa ramuwar gayya da amurka za ta yi a kan harin yanar gizo da rasha take kai wa amurka zai zo ne daidai lokacin zaɓin ransu kuma daidai lokacin da zai babban tasiri. koma da labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu yaya kallabin shirin da rahotanni a birnin tarayya Abuja inda wani jami'in mayakan ruwan Najeriya Abdulkarim Dauda ya wato Dawud ya kaddamar da wani littafi da ya rubuta biyo bayan nazarin da ya yi kan hare-haren kungiyar Boko Haram. wakilin nasiru da yalika ya je kwalejin horar da jami'an tsaro da ke abuja inda aka kaddamar da littafin da ya samu halartar jami'an soji malaman jami'a 'yan kasuwa da kuma masu ruwa da tsaki daga inda ya aiko mana wannan rahoto On my list is Professor Mande Samaila. Kawuta haisu ya kaddamar da littafi mai takin boko halal da jami'in rundunar sojan ruwan najeriya abdulkarim dawud ya rubuta don barranta daga duk wata manufa ta yan boko haram dawud wanda bafullaci ne da ya gaji shanu arba'in daga mahaifinsa a asalin karamar hukumar ta fawa balewa jihar bauchi ya ce aikin soja da ya kai shi maiduguri da wasu sassan najeriya sun sanya shi gano barin yara na gararan bakan tituna ne a ƙarshe kan sa zuciyarsu ta kashe su fada aikin ta'addanci jami'an sojan ruwa da malaman jami'a ne suka taru a kwalejin koyar da dabarun yaƙi a abuja don kaddamar da littafin dawud ya ba da shawararin kafa dokar hana gararan yara kan tituna ko ko tura su almajiranci shugabanninmu na arewa su haɗa kai a sai da wannan bara yara waɗanda suke gararan ba a titi a tattara su a hana su malaman da suke ɗauka suna yawo da su a hana su wannan aiki ka danganta abin da ya sa yan boko haram suke zama mugaye kusan ba sa samun kulawar iyaye ne wani nazari kai yasa ka yi wannan tunanin don wasu suna cewa watakila wannan abun na faruwa ne saboda rashin fahimtar addinin musulunci da ya dace ba haka ba ne ka karanta labari history ka gani ban taba gani muga mutanen da suke kisa na rashin imani irin na boko haram sai dai adolf hitler ne muka san da yana tara mutane yana kona su kuma na lura cewa yadda yaro ka tasir da shi kana famfarin shi kana dan nuna mashi soyayya kana jawo shi kusa da kai zai sa shi ya zamanto mai tausayin iyaye iya girma mai tausayi ga zuciyar shi amma in ka dauki yaro ya girma cikin wahala ba wanda ya taba nuna masa soyayya abinci ma da kare ke ci kwana a kasa duka bulalan nan ma da ake masu malaman suke yi masu kaga zai iya kaurara masu rai kungiyoyin musulunci a Najeriya na nuna illoli da miyagun akidun yan ta'adda da ke fakewa da musulunci su kashe mutane ba bisa haƙƙin shari'a ba kwanakin baya ma Abuja kungiyar Jibius ta kaddamar da littafi mai take ɗaya da wannan inda Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ke cewa ya zama wajibi a nemi ilimin addini da boko da zama lafiya tare da yake akwai mummunan wa'azi sai aka ce wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau kaga idan mutum ya zo yana wa'azi wa'azi yana faɗan abin da ya saba wa ƙur'ani yana faɗar abin da ya saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahihai yana faɗar abin da ya saba wa fahimta ta magabata to wannan wa'azi nasa ba mai kyau bane kowane mai wa'azi yayi wa'azi mai kyau wanda zai jawo hankalin mutane ya nuna musu akwai haƙƙi tsakaninsu da Allah shine babban akwai haƙƙinsu tsakaninsu da ƴan uwansu musulmi da ƴan uwansu waɗanda ma ba musulmi ba ba da Allah ya yi zaman su a wuri guda ko makwabtaka ta aiki ko makwabtaka ta gida ko makwabtaka ta gona idan aka samu wannan zama lafiya da yardar Allah komai zai ɗaukaka za a samu tattalin arziki ba za a samu matsaloli ba a rayuwa. Jikan Sardauna Hassan dan baba magajin garin Sokoto shi kaddamar da littafin wanda har ila ya kunshi kyawawan al'adun Fulani da ke nuna kiwon shanu baya hana neman ilimi. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. When I say the enemy. haka yake mutanen ƙauyen sabon garin sarko a cikin ƙaramar hukumar magama ta jihar niger najeriya suna zaman makokin mutuwar waɗansu 'yan mata guda takwas da kuma matan aure biyu da suka gamu da ajalinsu a haɗarin kwale-kwale wakilin mustapha nasir batsari na da ci gaban rahoton a lokacin da na ziyarci garin na sabon garin sarkon mai nisan kilomita kimanin 300 daga mina fadar gwamnatin jihar niger na tarar da mutanen ƙauyen na cikin halin kaɗuwa matuƙa. Honorable Ibrahim Isiyaku ya rasa mahaifiyarsa tare da ƙandansa 'yan mata guda biyu. Gaskiya ya girgiza mu sosai ba ma kaɗan ba, saboda lamarin a gaskiya rayuka a ce ɗaiɗai har guda goma. Mamina tana da ciki sannan da kannena mata guda biyu suna ciki. Matan da hadarin ya rutsa da su dai suna kan hanyar su ne ta zuwa gona domin tsigar gyaɗa. Malama Safiya Ibrahim uwa ce ga 'yan mata guda biyu da suka mutu a wannan haɗari. Mm, mm, ban ji daɗi ba. Mm, kowa da ya rasa kayan shi dole ya ci ciwo. Mu ba mu zuwa daji, mun aiko su zuwa daji ne. Yan da guda biyu eh, kafin su wuce wani magana kuka yi da su? Komi daga zuwa to mama sai mun dawo shi kenan to sai kun da Allah ya dawo da su lahiya suka ce amin shi kenan. daga bisani dai na zanta da direban jirgin ruwan kwale-kwalen da ya kife da waɗannan 'yan mata mai suna husaini isa ga kuma abin da yake cewa na fi karfi shekara goma yana aikin jirgi abu ne kai wanda allah ya kawo to igiyar ruwa ne ya fi karfin ka koko jirgin ya fashe jirgi bai fashe ba igiyar ruwa ne kai kai na kawo abin allah ya kawo shi ke kuma baka yi overload ba a jirgin ban yi overload ba a jirgin Muhammad Danjuma ne sarkin ruwan garin sabon garin Sarku wanda shi ne kuma ya tsamo waɗannan 'yan mata kirayayi ga gwamnatin Najeriya da a kai masu ɗauki a wannan yanki. Muna dai neman gwamnati ta taimaka muna a wannan abubuwa da ke faruwa gare mu. Ai muna hanya gada gada kenan. eh kaga muna samun wannan wurin muna dan tsallake a muje sauki dan majalisar wakilan Najeriya honorable Shehu Sale Jau ya ziyarci garin domin yin jaje ga kuma abin da yake cewa gwamnan jihar Neja zan kai mishi wannan kuki shi ma zan ba shawara yana da kyau ya turo ko kuma shi ya zo ya musu jaje sannan ya duba wannan wuri kamar yadda na zo ma na duba saboda in akwai wani tallafi da za su sauri su yi kamin fara gwamnati ta yi kaga za su yi wannan ko a damanar barama mutane tara sun mutu a sakamakon kifewar jirgin ruwan kwale-kwale a wannan rafi kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce kawowa yanzu suna gudanar da bincike. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To amin har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 1 da minti 15 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji matakan da hukumomi a jihar Kaduna suka ɗauka bayan wata hatsaniya da aka samu a yankin gwado-gwado da ya kai ga kafa dokar hana zirga-zirga. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. A makon da ya shige mun yi alkawarin kawo muku wasu 'yan damfarar da 'yan sanda suka damƙe a Katsina. Waɗanda suka yaudari mutane da cewar wai za su sayar musu da shinkafa da 'yan kwastam suka kwace da rahusa, to amma sai sawun giwa ya taka na raƙumi. Hausawa suka ce wai ana zaton wuta a makera sai aka same ta a masaka. Yau za mu taɓo batu ne na mutumin da ya lashe gasar karatun Ƙur'ani a Najeriya, wanda aka yi a wannan shekara a gaban Sultan na Sokoto. To amma sai masu kula da wannan gasa ta Najeriya wato cibiyar nazarin addinin musulunci da ke jami'ar Usman Dan Hodiyo a Sokoto ta tura sunan wanda ya zo na biyu a matsayin wanda zai wakilci Najeriya a irin wannan gasa ta duniya da za a yi a Saudi Arabia maimakon mutumin da ya zo na ɗayan. An gudanar da gasar karatun Kur'anin ta Najeriya baki ɗaya a garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa. daga ranakun 15 zuwa 23 ga watan Janairun wannan shekara ta 2016 ranakun da suka zo daidai da 6 zuwa 13 ga watan Rabi'ul Sani na hijiran manzan Allah. Wannan gasa da haka ita ce ta 30 a cikin jerin irin wannan gasa. A aji na ɗaya na wannan gasar wanda ya lashe shine Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. Wanda ya zo na biyu a gasar shine Faisal Muhammad Awal Gusau daga jihar Zamfara. To amma lokacin da aka zo mika sunayen waɗanda za su wakilci Najeriya a gasar ta duniya a Saudiya sai cibiyar nazarin addinin musuluncin ta jami'ar Usman Danhodiyo da ke Sokoto ta mika sunan Faisal Muhammad Awal wanda ya zo na biyu. Ganin haka manyan malamai da jami'an gwamnati a jihar Bauchi sun tura tawaga zuwa ga shugaban jami'ar ta Sokoto ko Vice Chancellor wanda ya bada umarni a rubuta wasiƙa nan take a gyara wannan kuskure a gaban waɗannan wakilan tawaga sai daraktan cibiyar nazarin addinin musulunci farfesa am sifawa ya rubuta takarda ga ministan harkokin addinin musulunci na ƙasar saudi arabia domin a gyara wannan kuskure matsalar anan ita ce wakilan tawagar da shi kansa wanda ya lashe wannan gasa na asali umar ahmad yusuf adam ba su san ko an aika da wannan wasikar ko ba aika da ita ba babbar damuwa ita ce wannan wata za a gudanar da gasar ta duniya To amma shi Umar ya ce ya ji har an aika da takardun tafiya ga shi wanda ya zo na biyu Faisal Muhammad Awal shi kuma bai ji labarin komai ba har yanzu. Ga ainihin mutumin da ya lashe wannan gasa ta karatun Kur'anin Najeriya Umar Ahmad Yusuf Adam wanda ya kamata ya wakilci Najeriya a gasar ta duniya da bayanin yadda lamarin yake. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. Ni ne Allah ya mun baiwa na zamo gwarzon shekara a jihar bauchi a musawakan da aka gabatar a cikin wannan shekara na 2016 sa'annan na wakilci bauchi state a musawaka na kasa wanda aka gabatar a jihar nasarawa nan allah ya mun baiwa da kasancewa gwarzon shekara a mataki na farko hizbi 60 da tafsiri a wannan rana mai girma sarkin musulmi ya yi mun naɗi na girmamawa sannan mai girma gwamnan jihar nasarawa ya gabatar min da kyaututtuka da yawa daga ciki akwai mota sannan akwai kuɗi sannan akwai wasu kyaututtuka bayan bayan haka a cikin kyaututtukan da aka bani a wannan musawaka nasara da na samu mai girma gwamnan nasarawa ya yi mun kyautan kujeran aikin haji wanda allah ya sa mun je aikin haji ta nasarawa state kuma mun gudanar da aikin haji a wannan shekara to yanzu me ake ciki abin da ake ciki shine dama a ka'idan musabaka wanda ake gabatarwa a mataki na ƙasa dukkan wanda allah ya ba shi nasara ya yi na ɗaya a hizbi 60 da tafsiri da kuma hizbi 60 shi su da su wakilci nigeria a musabaka da ake gabatarwa na saki abdulaziz a kasar saudiya to amma kwatsam sai gashi mun samu labari cewa an canza sunana an sanya sunan wanda shine ya mun second position dan zamfara a matsayin wanda zai wakilci nigeria ba tare da wani dalili ba to wannan suwa ne suka canza wannan suna naka da suka kawo na dan zamfara eh, abin da dai muka sani shine center for islamic studies na dan fodiyo university su suke tsara wannan musabaka sa'annan kuma su suke tura wayanda suke representing din nigeria a kasar Saudiya da kuma sauran kasashe wannan shine abin da muka sani don haka a takaice su suka canza sunan kamar akwai wani babban jami'i ko kuma shugaban wannan jami'a ne ko kuma dai wane ne yake da alhakin tsarawa da kuma tura sunan wanda ya yi ficen nan zuwa kasan saudiya wanda yake da wannan alhaki shine darakta na uh, islamic studies na danfodiyo university shine yake da wannan dama to sun aiko nan boci ne su faɗi dalilin abin da ya sa uh, kai ɗin nan ba sa so ka je eh, gaskiya ba su aiko ba to me gwamnatin jihar bauchi ta yi domin ta tabbatar da cewar an baka wannan dama wanda allah ubangiji ya baka ka je ka wakilci mu najeriya a can eh, gwamnatin jihar bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna muhammad abdullahi abubakar ta yi kokari sosai ta yi delegating din kwamishinan ma'aikatan addini tare da manya-manyan malamanmu da sakatare na musabaka da dr mansur isa da kuma ciyaman na musa waka na bauchi state eh, dr zubairu abubakar madaki sun je sokoto university sun samu bc na jami'a yayin da suka gabatar da kokensu bc mai girma bc jami'a ya sanya darakta ya rubuta leta cewa ya tura saudiya a yi withdrawing din wancan wanda aka sanya sunan shi a sanya sunana amma abin da ba mu sani ba shine an tura letan ko ba a tura ba saboda bc ya ce a tura letan a gabanmu amma wani sha je aka tura letan ba har lokacin karfe hudu yayi ya ce mana yanzu koriya sun tashi mu tafi gida shi dai tura to mu san an tura ko ba a tura ba shi kuma dama bisi ya ce a tura letan a gabanmu kuma ko ba komai tun daga farko lokacin da aka tura sunan shi ba wani tuntuɓa da aka yi ma kwamitin gasan ƙur'ani na bauchi state akan wannan al'amari kawai mun ji labarin ne a sama cewa an tura suna to yanzu menene kai kake bukata a yi eh, ina bukatan dukan wayanda suke da hannu a cikin wannan al'amari su yi kokari su ga cewa an bani na saboda wannan shi dai taimakawa wajen wayanda suke da rauni wanda ba su da ƙoshin lafiya irina ko kuma wanda suke da disability wannan shi dai encouraging ɗinsu wajen ci gaba da gwagwarmaya a cikin dukkan harkoki da ake yi na karatun ƙur'ani da kuma a sauran fannoni yayin da kuma haka bai faru ba to lallai an yi discouraging dinmu an yi discouraging dina tare da wayanda suke da rauni irina sa'annan mu tabbatar da cewa eh hakan an fifita su ko kuma an fifita wanda yake normal akan mu duk da a gasan da muka yi mun yi gasa ne tare allah ya bani nasara da allah ya sa ya ci ba wani maganan da za mu yi amma kuma allah ya bani nasara shi bai ci ba na samu nasara maimakon eh, a yi haƙuri in ana so a tura shi zuwa allah kai mu baɗi a tura shi amma kuma ba ya haka ba sai aka don da na ne dama na ne aka tura sunan shi to shi wannan musabaka washe ne za a gudanar da shi ne ma to na duniya din da za a yi a saudiya eh, da gabatar da shi da fara ranar 21 ga watan wannan watan goma da muke ciki na 2016 to har yanzu dai kuma baka ji komai ba daga ma saudiyan balle nan santa na dan university din ko eh ban ji komai daga wajensu ba gaskiya kuma saudiya inda an tura sunana da shi ne da muji wani abu amma ba tura sunan ba su ga sunan wani daban aka tura kuma har ma labari ya iske mu cewa an turo masa da tiket wanda zai je ya wakilci najeriya a wannan matsayi Masu sauraro in Allah kai mu shiri na gaba za mu nemi ƙarin bayani daga cibiyar nazarin addinin musulunci ta jami'ar Usman Danhodi a Sokoto. wadda take da alhakin shirya wannan gasa da tura sunan mutumin da ya dace ga masu shirya gasar ta duniya a kasar saudi arabia a huta lafiya To da da Malam iru Allah kuma nuna mana mako mai zuwa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Firaministan Iraki Haidar al-Abadi ya ba da sanarwar cewa an soma kaddamar da gagarumin fara kai hare-haren soja a kan mayakan ISIS don fitar da su daga birnin Mosul wanda ya jima a hannunsu. Wannan sanarwar da aka bada ta gidan talabijin da safiyan yau Litinin ya nuna alamar cewa ana dab da so kai gagarumin farmaki da rabon ganin mai girmansa tun lokacin da sojan Amurka suka fice daga Iraki din Sa'o'i kaɗan kafin wannan sanarwar jiragen yakin iraki sun yi ta sako dubban takardun gangami a kan birnin na mosul ana kashedi ga mazauna wurin a kan wannan babban farmaki da za a kai don ceto da birnin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zuwa yanzu amurka da ƙawayenta suna da damar daukar mataki na zaɓinsu a siriya sai dai ya kara da cewa amurka da turai ba su da ra'ayin yin amfani da karfin soji duk da cewar rasha ta ki kakkautawa a hare ta a siriya kerry ya gana da sakataren harkokin wajen birtaniya boris johnson a jiya lahadi a birnin london kwana ɗaya bayan ganawar da ya yi da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da wasu manyan jami'an diplomasiyya a birnin switzerland a jiya ne a najeriya iyayen wasu daga cikin 'yan matan chibok da suka samu 'yancin kansu suka yi ta tsalle suna murna bayan da aka maido musu da 'ya'yansu wanda 'yan ta'adda suka sace su kuma suka yi garkuwa da su sama da shekaru biyu da suka wuce a shekarar 2014 ne aka yi awon gaba da kusan yaran mata 300 na makarantar chibok da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya wurin da ya sha fama da rikicin boko haram wanda suka yi kokarin kafa daular musulunci inda kuma aka kashe dubban mutane wasu sama da miliyan biyu suka rasa matsugunansu a makon da ya gabata ne 'yan tawayen suka sako 21 daga cikin 'yan matan dalilin shiga tsakanin da kungiyar ba da agaji ta red cross da kuma gwamnatin switzerland an sako 'yan matan ne a ranar alhamis kuma aka kai su a birnin abuja ta sama sai dai ya ɗauki 'yan kwanaki kafin iyayen yaran su iso zuwa abuja daga yankunan da suke na karkara a wata sanarwa da ya ɗora a kan shafinsa na twitter a jiya lahadi ana sauran kimanin makonni uku amurkawa su yi zaɓe don takarar jam'iyyar republican donald trump ya shaidawa magoya bayansa cewa an riga an yi masa magudi a zaɓen. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da za ku ji da rashin sani na Salihu Garba wanda ke mai da ƙarfi kan harkokin tattalin arziki da ingancin rayuwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu ne da kwana a ku na salula a dandalin VOA ko kuma shafinmu na intanet za ku kuma iya ba da gudunmawa ga shirye-shiryenmu a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. kafin mai sallama bari mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga malam musa yaro a malumfashi da jack tasha a jihar gombe sai kuma muhammad wakil a jihar yobe da iyalansu duka da fatar an waye gari lafiya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da malam siri da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu malam zubair alheri ke muku fata alheri